mutane game da ya sai fili kuma ya siya kamar yanzu bayan awa 24 ba gwamnati wani dalili yasa aka zo aka karbi filin ko aka rushe shi ko wani abu to kamar ya ci halin a wannan kudin ko kuma zai ne wa da wajen da bai awa 24 ba alhamdulillah rabbil alamin sallallahu alaihi wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd shi ne ki dama yakan zama ciniki yayin da aka samu yarjejeniya tsakanin mai siyarwa da mai siyarwa da mai yi da mai siye mai siyarwa ke da mai siye ce na su shi a kaza ne ko kuma mai siya ce na ya kaza mai siyarwa ce na siyar maka suka yarda da a kan hakan shi ke ciniki ya kasance shi ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake faɗa kamar yadda hadisi yake cikin sunan ibn majah cewa innamal bai'u an tarabi shi ke kida mai na kulluwa ne kan yarjejeniya kuma haka Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan ko tijaratan aw takira an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima sannan bayan an riga an samu wannan yarjejeniya کافی رما سے ہر گیا تھا تو کو پورے کا کولو تو جی کیا رہے گا یا تو بتا کبر لے کے حدیث ہیں حکیم بن حفاظ ہم دیکھ چکے ہیں اتاق من المسند لسید بخاری لسید مسلم یا دو تحریف مبلا بن عمر چین سید بخاری سوا البیعانی بالخیاری مال بتفرقا میسیے دے میسیر واسنا لزادی متکرس رو بخاری in dai ba a rabu to kana da zaɓin cewa ka fasa kai ne sayarwa ko kai ne sayar da ce ka fasa amma matukar an rabu to ciniki ya riga ya fada saboda haka ciniki ya riga ya kullu ya riga ya kasance ya riga ya abu sai da wannan zaɓi ne na shi wanda ya siyar ma da abin ka iya samun sai ce ya yadda zai karɓi kuɗin zai karɓi wurin sai da maka da kuɗinka in kuma kai ne ka sai da masa wannan wurin ka iya cewa ga kudin ka tana bukatar wurin ka saboda wanda in in ya yarda ya amince shi kira magana ta kare amma yana damar ce a bai yadda ba da nasu wani hadisi na hakim bin hizam da kuma hadisin Allah da Umar wannan shi ne wallahu a'lam tambaya ta gaba maganar ga dukkan alamun nan ya rasa jami'i ne sai ke so yi sallah kuma ga dan yaro to daga shekara nawa ya kamata a ce yaro za a jami'i da shi eh, mutukar da yaro ya riga zama ainihin mubayyar yaro ne wanda yake ya kai marhala ta tamizi marhalar tamizi bambance bambance abubuwa zai zama mumayyiz ne zai iya tantance kaza in ya kare zai ce wannan wane ne to wannan za ka iya kulla jami'in shi kamar yadda ya tabbata hadisin Abdullah bin Abbas wanda yake cikin sahih Bukhari da sahih Muslim manzo Allah ya jami'i da shi a sallar nafila to ina abin da ya halatta kuma sallar nafila ya halatta a sallar farilla sai an samu nafsi da ya ce a wannan kawai a sallar farilla ne banda nafila ko a nafila ne banda farilla nan kuma babu da haka sai zanto ya gani inda har manzo Allah ya jami'i bin Abbas a sallar ta nafila to wannan yana nuna halaccin haka a sallar wato ainihin farilla ba don haka ya halatta ka iya yin wato ainihin jami'i da shi wannan yaro karami mutukar ya zama na mumayyiz ne zai iya tantance wato ainihin abubuwa to anan ne ma malami suke cewa yaron da ya kai wannan mataki zai iya yin limanci ma in bukata ta kama mutukar dai zai iya karatun daidai kuma ya san yadda ake ruku su da sauran abubuwa masu kamar haka in bukata ta hukunta zai iya yi limanci to wanda zai iya yi limanci yana yaro to ka ganin dadi a wani kuma zanto ne ma mu kenan inda limanci ma zai ce domin dadi a wani zanto ma mu kenan inda gari sun uh, umar bin abi uh, abin nan bin abi uh, umar umar bin amur bin salima wanda ake sa imamu kaumi yaro ne karami gari sai na cikin sayi bukari da sayi musulmi amma ke jagorantar mutanen garin su limanci yana dan shekara shida zuwa bakwai a ruwa cikin sunan a ya wuce shekara takwas ya ja su limanci shi a bin salima imamu komi to da wannan ne malamin suke cewa shi ya halatta yaro karami ma zai iya limanci wanda hatta abu abdullahi al-qurtubi wanda al-maliki ba maliki ne amma cikin tafsirin sana'ar jami'u li ahkam al-qur'an dare ayar wa aqimu salata wa atu zakat warkabu ma'al waqimin anan yace yaro karami in dai mumayyiz ne zai iya tantance abubuwa to ya halatta ya limanci ko wannan hadisi ne shi Amr bin Salima imam qaumi saboda ka ya halatta babu komi wannan shine wallahu a'lam makwabtaka ya ce an ce makwabtaka ta rabu gida uku da ta jini da ta Eh, addini musulmi da musulmi ke nan eh, da kuma wanda ba musulmi ba wannan bayani yake so eh haka malamai suka kasa abin amma ta fuskar eh, nassi ko daga Allah ko daga manzo Allah a wannan haka a dunkule bai tabbata ba eh amma aka duba nusus na shari'a za ga haka abin yake eh dan uwanka musulmi kuma makocinka ga haƙƙi na idan kuma ta ka sun ce kuma ga haƙƙi na makota kuma wani dan uwanka ne na jini kuma gashi musulmi kuma gashi ya zama makocin ka ga hakki uku ke hmm. wancan kuma ah, ba alaka ta jini kuma ba musulmi bane amma makocin ka ne ka yana da hakki da to ta fuskar ah, nususu shar'iyya haka abin yake amma haka a turan su cewa manzo Allah ne fara haka wannan bai tabbata ba wannan shi wallahi ba alam to kuma anan muke da jawo wato hankalin yan uwa wannan dama da muka bayar ta tambayoyi da Allah kada wani tambayar da ya san abin amma yana son yi wani abu ne akwai abin da yake nufi kaga wannan kamar ba a nufata Allah da abubuwan ba kenan misali mutum ya yi tambaya akan abin da yake so zai amfana kuma ɗan uwansa ba musulmi su amfana wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda mu koyi tarbiyya duk da yawanci karatukanmu mu in dai ba wani lokacin mutumin da ya karatu a zai gona ba za a gaba a koya mutane ladubban daukar ilimi kawai shiga ake kai tsaye da aka sai ga mutum ya tashi wani fusi fusi da shi haka da sauransu irin ana ganin mutane kamar ba su da abin nan kuma shi mutunci da sanin ya kamata wani abu ne mai muhimmanci wanda kamar mutum ba shi ke sa mutunci madara ne in ya zube ƙasa. to baya ɗebuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi sai ne tambaya kan man kala to shi kenan ku amsa wannan ya sha rabiu akal rabiu wannan magana ta shahara cewa manzo Allah ya faɗa cewa manzo Allah falisa ko ta ce ni ne to ba shi bane wannan ba ta tabbatar zuwa ga shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ta zo zuwa ga shi Umar bin Khattab Umar bin Khattab an rawaito zuwa gare shi yana faɗin haka kamar yadda ke cikin al-mu'jam al-kabir na abul qasim at-tabarani da ainihin waninsa da isnadin da yake babu laifi shi kuma dan khattabi yi wannan magana cewa duk wanda yace ni ne to ba shi bane duk wanda yace ni mu'mini ne ba mu'mini bane Allahu akbar to ta fuskar magana da Umar dan Khattab wannan ta tabbata zuwa gare shi amma ta fuskar cewa manzo Allah ne ya faɗa haka ba ta tabbata ba hmm. to wannan kuma ana magana ne a babi na albahari da nuna isa to wannan shi ne umar ya yi wannan magana radiyallahu an a babi na sauratarwa domin kada wajen haka mutum ya bata aikinsa to amma bayanin cewa ni wani ne don bayyana matsayinka ko wata falala da Allah ya maka ba wai a bisa yanayi na alfahari ba ko fariya wannan babu laifi inda gashi ya tabbata a cikin sayyid bukhari da sayyid muslim man zalaka cewa ana nabi bula kabi sallallahu alaihi wasallam kaga ce ni annabi ne ba dariya nake ba ana bin abdul muttalib ni dan abdul muttalib ne ga annabi yusuf alaihi salam ya ce kada ja'alni ala khaza'in rabbi inni hafizun alim inni hafizun alim annabi yusuf ni mai ilimi ne to shine ibnu abdul bar bayanin ilmi wa fadli yake cewa baya halattar mutum ya yi alfahari da abin da ba da shi eh, abin da ba ka da shi kana da awa cewa kana da shi Don alfahari to abin da wannan magana ta umar take nuna wa kenan to amma idan kana da abu bukata ta kama ka bayyana kana da wannan abin saboda idan baka bayyana ba to za a yi samun matsala da Allah iya danne maka hakkin ka so a saukar da matsayin ka kasa ba sun ka wuce wannan matsayi ko da wani abin da yake bai kama da haka to a nan babu da ka iya fadin abin da yake tare da kai sai ka wannan kisa ta annabi Yusuf alaihi salam tare da alli ala khaza'il al-ardi inni hafizun ali to wannan shi ne wallahu a'lam to kaji rabi assalamu alaikum assalamu alaikum نعم السلام عليكم السلام عليكم نعم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام malam ni tambaya ina tambaya ne mm-hmm. ga Allah malam tambayar da nake yi ina cikin jinya ne har yanzu mm-hmm. tsawon wata tara kenan malam amma kuma bani gaskiya bani sanna saboda bani da tsarki to ya sanna na yake in na yi shi duk sai iya tashi ban iyawa mana mm. Allah mana a gaya mani ya yi Allah na yake sai ko haka zan ta zama ba ibada babu ne za ki da amsa yanzu insha Allah to na gode assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah na'am kana magana da Mukhtar Sigari Mukhtar to malam tambaya ta anan shi ne na ji an ce ba sallah ga wanda bai karatun fatiha ba ni kuma ina bin malami ina bin liman sallah a karatu a sallar da yake bayyana karatu kamar magariba isha'i zuwa asuba to ne batun sallah ta ni nake bin liman shi kuma ina karanta fatiha ni kuma ina bayan sana'a yi shiru kenan to mun gode insha Allah tambaya ta mai tafiya kenan assalamu alaikum السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام suna abdullahi ne gado farko da tallata to na'am Malam ni kan da Allah da wanda ya san kuɗin ya saka haka a kan harkar wasanni kamar harkar fal ya san kuɗin ya saka menene ne sun shigo a halin suna na abdullahi ne kai. to malam bari mu amsa ina tambayar sai mu dora ko kira gole gashi sun hawo layi da yawa assalamu alaikum assalamu alaikum barka da yamma yawwa an yi lafiya hello Masha Allah, ina miƙa malam gaisuwa da yawa. Malam wata tambaya ce da guda ɗaya. A can kamar masu zuba abu wannan shinkafa wacce ba ita ba kasuwa wani buhu. da buhunta kuma sai a zanda shi ɗan yawwa sai a zuba wata goma ita wasu a ciki ma da dole bala saboda lokacin kare da wannan mara lafiya ba ta da sarki kuma ba ta sallah wataƙila an samu watanni eh, ma mutukar hankalinta yana jikinta tana magana za ta ci gaba da yin ibada a bisa yin sabon kantar na akbar tana dama al'akalu manabar takalif amfani kenan eh dama hankali shine makullar dora maka nauye-nauye na shari'a cewa yi kaza bar kaza shi ma hukaci ya huta shi ma hukaci ya huta kamar yadda yake hadisin Ali bin Abi Talib da hadisin Aisha cikin al-Musnad da sunan Yazid da sunan Tirmidhi da wurinsu cewa an ɗauki alƙalami da mutane ku kaga ciki akwai mara hankali har sai ya samu hankali hmm. to mutakar dai hankalin ki yana jikin ki ko da baki madaukakin sarki ko ikon yin sallah din a tsaye ko a zamme ko wani abin da yake mai kama da haka to ki yi sallah din a gurgurin yadda kika samu dama kika samu iko ko da na jasan nan ko da na ko da komai a cikin sallar haka fattakullaha masabatu idza amartukum bi amrin fa'atu minhu masabatu amarin da yake sai sai bukhari sai muslim wannan shi wallahu a'lam Allah ya baki lafiya ah, wannan yake cewa ya ji a hadisi ana cewa babu sallah ga wanda ke karanta fatiha ba gashi yana bin liman magriba isha asuba eh, ana yin karatun wasu surar wasu ma gaba daya a bayyane shi bai karanta fatiha ba ba shi da sallah kenan Na'am eh wannan eh, gaskiya ne kamar yadda yake hadisin Ubada bin Sabit cikin al-Musnad da Sahih Bukhari da Sahih Muslim da Baqiyatus Sunan haka hadisin Abi Hurairah cikin al-Musnad da Sahih Muslim da dama daga cikin hadisai sun zo kan batun babu sallah sai da karatun fatiha to amma kai kana sallah ne a bayan liman da yake bayyana wato ainihin karatu kamar sallar magariba da sallar asubahi da sallar isha'i wanda ana bayyana karatun su to a nan kawai sauraro za ka yi sai ka yi shuru ka saurara ba sai ka kai karatun fatiha ba mutukar dai kana jin karatun shi ne ba wanda wannan shi ne mazhabi na alhafiya da almalikiya da alhanabila eh, suka ce saboda Allah ce wa idza quriya alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana kanta qur'ani to ku saurara ku shiru hmm. to kaga yayin da limai ke karatu na sallar alqur'ani ke karantawa idan ya zama kana jin karatun kuma kana yi to kaga nan kai aiki da wanda ai take cewa hmm, na kai shi kai sauraro wanda kuma umarin da yake cikin wannan aya ya game cikin sallah ko wajen sallah ga kuma hadisin Nabi Musa al-Ashari wanda yake cikin sahih Muslim da yake akwai maganganu min haisu rafa wal waqfi sauransu cewa wa idza qara'a fa ansitu idan ne yi karatu to fa ansitu sai ku shuru wannan yana cikin sahih Muslim sannan kuma suka ce ga hadisin Jabir bin Abdullah wanda yake cikin sunan Ibn Majah da sunan Dawqutni da sunan Qur'an al Bayhaqi da wannan su cewa man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'a dukkan wanda ya zanto yana bin liman to karatun liman shine karatunsa ma'ana liman ya doke maka wanda wani hadisi a Sheikh Al-Albani rahimahullah ya hassana shi cikin imamul garib fi takhriji hadisi sabin shi ne lambar hadisi na dari biyar da kuma littafin sa sahihul jami sahih da kuma ainihin sifatu salatun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da kuma sahih man ibn majah to amma dai bincike na ilimi ya nuna hadisin wato ainihin da'ifi ne bai tabbata ba تبارين أبو إساق الخوي حديث الله دي بيالي مفادي شكلي تاسنسا تسلية القبيل وندي شاكا تخريز حديثنا ابن كثير تفسير بوامنا ابن كثير دعاك شو أنا حديث من حيث الإسلام دي تبتر ما تبنجر ما أنا ما أنا سسنا دي كيو سبر ودن كان دليل دوانا شيبا يماسو الحنفية سيجنن كراتين سل كراتين فاتحة صلى بابر بني واجبيني ba a suna tsakanin farilla da wajibi idan suka ce farilla abin da ya tabbata ta bangaren nassi kafai kamar ayar alkur'ani ko hadisi mutawatir suka ce abin da yake farilla ko yin karatu eh, aya ɗaya ko aya biyu da shi ne qur'ani ya zo shi ya faɗa ma ta yassara min alkur'an amma karanta Fatiya wannan wajibi ne saboda hadisan karatun fatiha hadisai ne ahad يقول صلى الله عليه وسلم الفرط لا الواجب الفرط ما ثبت بدليل قطعي آه، الواجب كما ما ثبت بدليل ظني وده كما أقول رواية ما تجد عن بن هنبل كما يدك تكين المصوتة آه، المصوتة في أصول الفقه العريب التيمية وكثير المصوتة في أصول الفقه تو أنا كينا يعني. تو أماشي إمام الشافعي رحمه الله shi yana ganin cewa sai ka karanta a halin bayyana ne ko a halin asirci mutum yana bayyana karatun ne ko na boyewa neman karatun bayyana ne ko a boye ko kana ji ko baka ji to dole ne sai ka karanta wato ainihin fatiha wannan wata kuma ra'ayi ne wanda dama daga cikin malami sun goyi bayan sa kamar al-mubarak cikin cikin tufatul hauzi da ainihin wani sa to amma dai zancen da yake mafi karfi shine abin da ainihin jumhur suka tafi a kai karatu liman ɗin ya isar ma ba sai ka karanta fatiha ɗin ba salloli wanda suke na bayyane amma mafi kyau da karanta fatiha ɗin wannan shi ya fi saboda hadisin da da bin samit wanda yake cikin al-musnad da sunan yabi daud wanda zahirin sa kan nuni zuwa ga ainihin haka shi sa shi kansa imam bukhari ya taba kan haka cikin juzul kira al-khalful imam a takaice kenan wannan shi wallahu a'lam canza buhu shinkafa yar gaya da yan najeriya a ɗebi shinkafa a ɗau buhun najeriya a zo shinkafa yar gana ko a zo na yar gana zuwa yan najeriya canja dai abin nan eh, wannan wannan yanayi ne na kuma ya tabbata shi sai musulmin manzara ce man gashi na farisa billah dukkan wanda ya mana alkishi to bai cikin mu tunda sababin hadisin zamu ga cewa ya zo ya samu abinci a cikin buhunsa sai manzo Allah sai ya zara hannunsa ne zira masa ya ji dan shi da kasa sai ta to kai ya ga sai ce ya rasulullah ruwa ne ya zuba ya taba shi sai ce to me yasa ba za ka bayyana da shi wanda ruwan ya jika ba a sama din ne sai an yi zuwa gari hmm. to ana sai nan zala ce man gashi na fari ne ha'inci ne hmm. saboda ka wannan nau'i ne na ha'inci hmm. wanda kuma haramun ne da asin wani hadisi wanda yake cikin sahih muslim wallahu a'lam assalamu alaikum an ga sassan wannan ne muku barka da da kai a haruna na dangine daga daɗin duniya karamar hukumar gabasa jihar kano eh, to nan a tambata a nan shi ne mutane da yawa na kan ga hoto a masallaci in yana da kyau mita hotuna a masallaci kan su sala wato wanda ake sallah tambaya ta ke kafin na mana wanda ya ce wanda ya zuba kudinsa a harkar bal yanzu ita bal ta zama kamar kasuwanci mai tsada kuwa dan wasa za a iya sai shi biliyoyi da sauransu mutumin da ya dauki bal kamar harka ce ta kasuwanci kuma ya zuba kudin a wannan baya baya baya halatta tunda tsari na bol tsari ne wanda yake na barza bisa tsarin da ake bi a yanzu eh, ka yi cewa ta sani eh, don haka malamai da dama na musulunci suka yi maganganu masu kaushi a kai hmm. amma kamar bol da ma'ana ta motsa jiki hmm. idan ka motsa jikin ka ka yi wasa ba wajen kasuwanci ba wannan babu ne shi ma yanayi na shiga mai kyau eh, ba yanayi na bayyanar da al'aura ba da kuma yin adawa da juna ko na abin da ke mai zama da haka to amma kaga yanayin wannan tsari da ake na bol kasuwanci ya sha man da wannan don haka baya halatta yana cikin eh, wata ta'awunu alal wata bawa wala wala awonu al'ismi wal udwan kada ƙwararren taimake keniya kan abin da yake na laifi da kuma abin da yake na keta iyaka don haka akwai hanyoyin kasuwanci masu yawa mutum sai ya bi wannan ba irin wannan harka ba kamar yadda manzo Allah faɗa hadisin al-Umman bin Bashir cikin sahih Bukhari sahih Muslim cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun min an-nas faman ittaqa shubuhat fakar istabara'a bi dinihi wa irdi dukkan abin da ya zama akwai rikici a cikinsa to ka bar shi hakan ka kubutar da addinin ka da kuma mutuncin ka amma abin da ke dama halal ne a fili kai tsaye to na shi kenan sai ka tunkare shi ka aiwatar da shi ga nau'ikan kasuwanci daban-daban wanda musulunci ya baka damar ka yi su eh, amma ba irin wannan ba wallahu a'lam amu an assalamu alaikum to wani ya bugu kamar bai shirya ba malam sanya hotuna shi ne tambaye su nima bari kara da tawa za a ga masallaci an ranga shi an rubuta wa annal da lillahi hafizu ala salawati rubutun larabci mu haɗu har da ƙasar maka irin masallatai da rubuce-rubucen da hotuna ne hukunci. Eh, wannan wannan wannan bai daga cikin tsari da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma bai daga cikin tsarin abin da magabata suka tafi kai saboda haka duk bid'o'i ne wanda suke faru eh, abin da manzo Allah ya faɗa hadisi cikin sunan Abi Dawud da waninsa ce ma umirtu bi tashyidil masajid ni ba umarce ne ba da sa masallaci kale kale kulliya da wasu ababai masu kama da wannan ba umarce ni dan haka ba in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda ka sa hoto da wannan rubuce-rubucen wani wani abu wanda yake na bidowi wani sai magana ce a ah, wai wai ni? Eh, wani abu wanda yake na bidowi to inda hakan yana hukunta cewa abin da ya faɗa yana yana hukunta samun abin da ya faɗa kare da sahabai sai riga yaya. yi domin babu wani abin da yake alkhairi ga wannan al'umma face manzo Allah ya yi bayanin sallallahu ya kuletar babu wani abin da yake sharri face manzo Allah ya zurta a kansa kamar yadda ya tabbata cikin hadisi muslim hadisin Abdullah bin Amr bin As inda yin wannan rubuce-rubucen da sa hoto a masallaci alkhairi ne ga addini da manzo Allah ya kuletar da sahabbai a gidan nan musulmai saboda ka dibbidoyi ne marasa asali marasa tushe nisan ta su kun shi ne alkhairi shi yasa abdullahi bin umar yake faɗa kamar yadda yake cikin al'ibana na ibn babba da kuma shan usul itikadi da ahli sunna wal jama'a da Allah na kai da sunna na abin nan Muhammad ibn Nasr al-Marwazi yake cewa kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana to ne kenan dukkan wata bid'a bata ce ko da mutane suna ganin cewa abu ne mai kyau ko da ana ganin ko da ana ganin abu ne mai kyau to bid'a ne shi yasa da bin mas'ud yake faɗa kamar yadda yake cikin muqaddimat sunan tarimi da al-mujam kabir na abul qasim al-tabarani yake cewa ittabi'u wa la tabtabi'u faqad kufitu wani kenan ku bi sunna manzo Allah kar ku yi kirkira domin an riga an kisa muku ba a ba ragowa eh ba ragowa sai cewa kullu bid'atin dalala dukkan bid'a bata ce sallallahu alaihi wasallam to saboda bin wannan tsari shine tsari na zaman lafiya wallahu a'lam kada mutum ya gana abu a maka eh. ba kamar wani zai ga to maka kuma sun zo ya ga dai da kiri abubuwa nawa ke da sabon Allah amma shi kanka sabon Allah ba ba ya ya malami cewa kazan nan haramun ne a shi ya ba maka ake bi wa kuma yana da kana aiwatar da shi a wato shi maka ne saboda kana duban ah, menene shi manzo Allah saboda da zaka duba ita maka ai ta samu daraja da karanci a dalilin ba a dalilin shi manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to sai kaga zaka duba shi abinda manzo Allah yi ba abinda su mutane maka suke yi ba hmm. wannan shi ne kina abin da yake da mutane yawa eh haka shi ga zaka mutanen wajen abin da ya shafi umara ta eh, na ji na sha gani daga sun ga koya ta ko ya tara kasin ba haka wasu larabawa haka suna biye da shi a ba da wani littafi yana ado in sana bidiya suna cewa amin sai ga mutanen musulma suna abin nan ko wajen sa yi da nan safa da mura sun ga wani katin balarabe ya mada a waje da rage mu yana gudu sai da kuma sun fara tun da in gudu wannan da shi da shi kuma wannan ba shi ba da ba wani wannan ba shi ba wani eh, ba shi ba wani magabata ba sa auna wannan suna auna menene shi yasa hmm. abu zinat bin zakawan kamar yadda yake cikin mukaddima ta sayi muslim isnadi hasan yake cewa na riski malamai ɗari a madina dukkan su a ce musu malamai amma ban ilimi a wajen su ba a rigi ilimin ban haka da ansa yake faɗa shi ma kamar yadda yake cikin al wa tarikh hmm. na bin al-fasawi na malamai da dama a madina amma ban karbi ilimi a wurin su ana ce musu malamai saboda ba a nan abin a madina a madina hmm. ji to wannan shine abin da ya kamata kula da shi eh. wallahu alam assalamu alaikum wa alaikum salam ya kana da magana da sani isyaku To nan to na'am sani to gamar malam na tambaya game da cikin sarki eh. na ce kuma tambaya ne kamar kana tafiya a mazaunin da na jami'in tsaro ka zo ka wuce sai wani mutum ya zo ya ba ku wani abu to yaya wannan abu yake wanda kuma ba wani abu ba za eh, wannan abu na sawa a baki na dan goro haka kamar dan yawo kamar ɗan kudi ko kuma goro haka mm, ah, shi ne ne to shi ne wanda kuma san mutumin nan ba ba wani abu da ya hada san shi ba to ai kana cikin aikin ne ba ko kuma kawai haka a hanya a'a kawai a kawai kai ne baka san shi ba amma shi wata ya san ka a wani wurin eh to kana cikin aikin ka dai ka zo wucewa kawai da ga an kira ka ni dai ta ni shi ga wannan eh a sa a cewa ra kuku eh babu ne mana tambayi guda biyu mun ci uku ne mu abuja da kuma again tabbi shi abin da ya shafi jan tarbi abin da yake asali a sunna kamar da yake hadisin Abdullah bin Amr bin As cikin sunan Abi Dawud da sunan Tirmidhi da wani su manzo Allah yakan yi tasbihi da hannunsa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana ya ajil tasbiha bi yadihi wannan shi ne abin da ke sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafa yana nan shi ne eh, yana yana yana kida ya tasbihi da hannunsa wanne kake da hannunsa na dama ba da hannun hagu ba kai mun za ka suna yi da hagu kuma suna yi da dama da hannun dama za ka yi wannan shi ne abin da yake sunna amma abin da ya shafi rike tarbi shi wannan halal ake a matsayin mai abin lissafi amma ba a matsayin cewa shi ma wani abin wanda ke mai zaman kansa a addini ba a matsayin abin na lissafi wannan za ka iya rikewa da laifi shi yasa muka da dama daga cikin malam musulunci suka ba da wannan dama din kamar eh, shirin rabi tamiya za mu cikin majamul fatawa juz'i na ashirin da biyu ya ba da cewa babu laifi a iya rikewa da suka dai ba wai dan alfahari ko ba haka irin kayan cikin alwabin sayi شمالي زواج هكا هكا الشوكاني تشكين العطاء هكا مبارك فوري تشكين تغبة الأحوذي هكا العظيم آباري تشكين عول المعبود لدعما لك تشكين ما غميز مبار وانان دعما لك أما زين شو أبني وان ديكنا نفسي وصيلة هكا المسلمين تشكين مجموه فتاوى نصر ورسائل لفكر الشيخ من المسلمين babu da suka iya rikewa a matsayin abu na lissafi amma abubuwan da ake rawaitowa na batun cewa madalla da mai zikiri tasbidu wannan hadisai ne wanda suke ba su tabbata ba da kuma batun ruwa cikin eh, sunani abi daud da sunan timizi cewa ya zo ya ga wata mata gabanta da wasu tsakuwa da wasu tana wasu lissafai da sauransu to nan ruwa ita ba ta tabbata ba to mala a gurgurye abin da ya tabbata shine kawai ya hadisin juwayya da su hari sun yi da sai wai abdullahi kuma mun ce mala ba ba da reference kenan jami'in tsaro ya gama aikin kamar yadda da yake sa din da yake tantana sai ne da wani abu ba wata kila ya taya shi ne a da kuma in ta kyauta wannan za a karba in aka ba kyauta ka san kyauta ce aka ba ka za a karbe ta tunda ya tabbata cikin sai bukari aisha take ta mun na karban kyauta kuma yana ba da tukunci a kanka kuma ya tabbata cikin al'adun mutsari ismaili Hassan cewa ta hadu ta habu kuɗa musayar kyauta tsakanin ku sai ku so juna ku in mutum ya baka kyauta wannan babu ne amma in kasan da wata manufa ne ta cin hanci ko abin da yake ne kamar da to nan ba kamar mu da jirgin a tura mu wani aiki sai eh. dan ba mu dan wani ya halatta mu a ma'ana a matsayin a aiki ka tafi eh. ka je wani abu kuma tun da dai ka zauna aka yi ma eh. ka ɗauko rahoto an ji daɗi da sauransu shi ka na to bayan kuma a dan abin nan a matsayin shi wanda ake wa aikin kira eh, eh a matsayin jin daɗi da ya dauka ya ce ga dan wannan eh. kuma dai kai ma tun a wannan da an riga an yi da tsari din abu ne da ke tsare zai tafi wannan babu yadda kaje a magana kan tsararre ai a eh. gurin kuma akwai magana wannan kaje kan ba za magana tsari bane kuma man ka ba dole ka ta ka gyara abun kaɗan yan bayanan da kan kai yadda ba wani abu ne wanda ke mai tsari haka da fuskar aiki din to mutum ya bari kare karba wani shi alkhairi kamar yadda manzo Allah ya tura batun karɓo abin nan lokaci abin nan da sauransu Haka ba aka ba su abin wani abu na Allah ya ya haka ya za mu duk wanda muka tsora aiki sai zo ci wannan ne kayan zaka wannan kuma abin da aka ba to mutum ya zama a gidan mahaifiyar sama ya mm, ce na mahaiya ta kusan kamar da kike bukari da musulmi kaza manzo Allah ya hana wannan mm. eh to amma gidan ya kuɓuta da irin wannan babu laifi a ba bude kofa alheri ne rubuta da lamban ya zama domin sigar doka ga wannan nasi eh shi ne wannan shi ga ba da dolan ma gidan mahaifiyarsa da mahaifiyarsa ya ga hakan kun zai zo masa ko zai zo to lokaci ya riga yayi mun so mu bude ah, abubuwa maka bayanin yadda abin yake saboda mu gane da mu samu dama zan mu lokaci ya riga ya yi shi ke suka muku tun azumi sauri mu yi tambayoyi waɗanda suke mu amfana. Sai da kuma lokacin mun sake tara tambayoyin ƙarshen watan Allah za ku je mu tare da malama Kasim insha Allah. An kuma mana da lokaci ranar Juma'a wata ku je mu da shi a cikin mu na shirin Aljuma'a. Allah yi Abdul Umar Faruk ne ya sada da ku kula je na da karo wakar akwai magana. a madadin sashen addinin musulunci da shugaban shi yake da nuna gida adam ismaila garki da kuma manajan tashar gaba daya musa mamma madadin malal qasim ne abu nawar nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kada a da sallar asuba da sanyi